وعلى ال انك حميد مجيد اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها اجعلنا من كيد خلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 a yau insha Allah ta'ala da mu tashi aya ta saba'in da uku a cikin wannan sura mai albarka suratun nisa'i jiya a munga inda allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayanin waɗansu mutane waɗanda bayan allah maɗaukakin sarki ya ja hankalin muminai da cewa su zama wato kenan a ankare kada su sake jikinsu abokan gabansu su shiga musu don su lalata su su lalata musu addininsu kuma su yi tsari a cikin rayuwarsu ta yadda za a samu kowace matsala wa'yansu za a ware 'yan tsarari su je su warkar da ita ba in matsala ta taso duga ba da za mu yi ca ya zama abin ba tsari ba saboda a cikin musulmi akwai munafukai wanda in an tafi za su iya wato kenan janyewa za su janye in matsala ta faru kuma za su gode wa Allah da ba su kasance wato kenan a cikin wannan ba kenan za su rika yaudarar musulmi kullum suna wato kenan ingiza su to sai Allah madaukakin sarki yake cewa yau bismillahir rahmanir rahim wala uh, in asabakum fadlun min Allah wallahi da a ce falala daga gurin Allah madaukakin sarki za ta same ku layakulun da sai ka ji suna cewa layakulun da sai ka ji suna cewa ka allanta kun bayyana kuma wa bayyana muwaddatun kamar kai ka ce da ɗai wato kiran babu wani soyayya tsakaninku da su ya laita ni kuntu ma'ahu kai tona da na kasance tare da su fa afuza fawzan aziman ya zama na rabauta wayannan ayoyi guda biyu da wanda muka karanta jiya wanda Allah madaukakin sarki yake cewa wa inna minkum lamalla lamalla yubdi anna cikin ku akwai masu wato kenan sai bi akan aikin alkhairi sai bi a wajen jihadi suna kokarin janyewa da dabarun yaƙi kuma idan masifa ta same ku sai su rika cewa kad an amallahu alayya lam akun ma'ahu shahidan Allah na gode maka da ban je ba domin yanzu gashi an kashewa ne wani ga ya asara ransa ko kuma gashi wani an masa mummunan rauni ko wani an masa kaza kaga gara da Allah ya kiyaye da ban ni ba sannan kuma idan wani falla ta same ku da aka je sai musulmi sai suka ci nasara a gurin yaƙi ta aka suka dawo da alfahari da falala da ni'imar Allah maɗaukakin sarki da ganima sai ka kuma ya zo yana cewa kai ina ma ji yaƙin jiyan nan mun je mu ka duba yadda aka ɗebi gara ɓasa ka duba yadda aka samu ganima ka duba yadda aka samu kaza kaza kaza kaza eh ina maman a ce wato kenan ina tare da su kaga ai muna tare da mu ma wato kenan mun ci nasara fa fuza fawzan azima a dunkule wayannan ayoyi guda biyu suna nuna sifa daga cikin sifofin munafiki shi munafiki kawai da muka yi bayani a baya kullum ba a samu sai a cikin musulmi a cikin musulmi yake ya nuna ya yi imani da Allah ya yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma da baki amma zuciyarsa tana shakka kuma kullum yana tunanin inda zai striking balance tsakanin musulmi da arna sai ya zama wato kenan ya dada dama wa'annan ya dada dama wa'annan in annan suna moriya ya shiga a moriya da shi in suna da matsala ya guje musu sai ya dawo nan sai a ci moriya nan da shi da nan matsala ta samu sai ya koma can wannan ta ba da asalin sifarsu in matsala ta same ku sai su ce muku Eh, ya laita eh, eh, mina ne in matsala ta same ku sassa ya laita mina ne kada anama Allah alayhi in lam akun hu shahida hakika Allah ya rufa mun asiri da ban shiga cikin su ba idan kuma alheri ya same su sai ya laita ni kuntu ma'ahu fa zafa fawzan adiman zama daman a ce na je shi daman a ce na je kaga kenan duk lokacin da za a je shi ba zai je ba amma in an samu matsala ya ce gara da bai je ba in an samu alheri kuma ya ce wato kenan gara ya je shi shi ko mumini kullun sifarsa kaifi ɗaya ne yau sadaka zai je shi me zai faru da shi me zai faru da shi ba wani ne damuwarsa ba damuwarsa zai yaƙi dan addinin Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba to wannan a filin yaƙi haka yake kuma haka yake a dukkan rayuwa gaba daya duk a dukkan rayuwa gaba daya duk abin da zai zama ya taimaka wa musulunci ya ci gaba sawa'un da yaƙi da takwabi ne ko yaƙi da bindiga ne ko mamine ne ko kuma a karanta ne ko wa'azi za a je ko karantarwa ake ko mamaye na addini duk abin da zai sa musulunci ya ci gaba to za ka samu mutane kirki musulmi masu imani suna suke akan gaba gaba gaba gaba akan wannan amma wanda zuciyarsa akwai shakka kullum yana baya baya kullum yana baya baya amma fa da aka zo za a raba wani alkhairi zai zo ya ce shi ma da shi fa idan ko ba a bashi ba kuma zai yi suka zai yi suka da haka kenan kaga munafiki shi kullum baya hangen alkhairi kullum abin da yake hange ne matsala kullum abin da yake hange ne matsala kuma kullum kokari ke kauce mata a hakan ne kuma sai ya je ya jefa kansa wato kina a ciki zaka ce nakasha an tusiba na da'ira sai aka ce me فعسى الله أن يأتي فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين yawwa saboda ka ga abin da suke bidin suna gudun wa minhum man yaqulu izalli wa la taftini a a ni a kyale ni kawai kar kar a fitine ni ba zan je ni gurin wannan ba kar musiba za ce ala fil fitnati sakatu to ai kuma cikin asalin fitinan wato ke suka riga suka fada don haka wutan jahannama ita ce za ta zama wato kenan ta kewaye su so kullum musulmi ana son zuciyarsa ta zama guda daya kuma zuciyarsa ta zama tsakaninsa da Allah yake wannan abu ko ma menene shi to shine zai fi karban gaskiya shine kuma zai fi karban gyara shine kuma zai yi aikin da zai samu lada domin duk aikin da aka yi shi da shakka aka yi shi wato kenan an raba kafa to wannan Allah madaukakin sarki yakan hakura ce ana agana shirka ya ana shirki manamila amalan ashraka fihi ma gari taraktuhu wa shirkahu to saboda haka wanda shi ne siffar musulmai to mu jima lam falirkatil fi sabili lalaki lalina ya shirun alhata duniya bila khira wa man yi katil fi sabili lalaki fa yi kuta lauya wule fa saumanu tihi adaran azima allah madaukakin sarki ya ce falirkatil fi sabili lalle ya yaki domin daukaka addinin allah nan umarni ne daga Allah maɗaukakin sarki lalle ya je yaƙi tsakani eh, don ɗaukaka addinin Allah shi shine yaƙi fi sabilillahi ya yi yaƙi don musulunci ya ci gaba amma waye zai yi wannan yaƙin Allah zai na shirin hayatun duniya shi ne wanda ke sayan rayuwar duniya bil akirati da lahira ma'ana zai ɗauki duniyarsa sai ya bayar sai ya je sai ya karbo lahira to duk wanda yake ya aminta da wannan zai iya ba da duniyarsa don ya karbi lahira Allah da kwakin zirke to wani mutum ya je ya yake don ɗaukaka addinin Allah na ya ba da ransa don gurungun don addinin musulunci ya ci gaba wa yi katil fi lalla duk wanda ya zo zai yaki dan ɗaukaka addinin Allah yi utal? ko ma a kashe shi aw galib? ko kuma ya ci nasara duka ɗaya ne a gurin Allah fasaufa nutihi ajran azima da sannu zamu bashi lada wanda yake mai girma in ji Allah madaukakin sarki to anan kamar da muka faɗa kalmar farko da umarni ta zo ta umarni daga gurin Allah madaukakin sarki malaman usulu suka ce al'amru yaktazil wujuba in Allah ya umarni to ya nuna abu na abu wajibi ne haka kuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni wannan ya zama wajibi illa idza kana thammata qarinatun tasrifuhu an zahirihi sai dai idan akwai karina wanda za ta kauda shi ga barin zahirinsa to shikenan sai zama ya tashi ga barin zahirinsa ya koma abinan to anan ba mu ga karina ba Allah madaukakin sarki ya ce lalle lalle kowa ya je ya yaki ko kuma lalle lalle su je su yaki su wane ne alladina shiruna hayatid dunya da suke sai da duniya su sai lahira wannan kalma ya shiruna Allah madaukakin sarki ya amfani da ita nan gurin kalmar abinda take nufi wato ma'ana biyu ne ya na wanda suke sayar da rayuwar duniyarsu su duniyarsu su sayar da ita me za su karbo ne lahira wani lokaci kalmar tana nufin kuma sayowa sayowa kamar yadda a cikin eh, suratun yusuf mutanen wabinan dinnan sayyaratun da suka zo su dinnan suka fitar da annabi yusuf sai Allah ce fasharahu ko wa sharahu bi samani baksin da rahimu ma'adudan sai suka sai da shi kaga su sai da shi suka yi amma sai Allah ya amfani da wannan kalmar ta shira sannan nan kuma sayowa za a yi nan ma sai Allah madaukakin sarki ya amfani da kalmar wato kenan shira saboda kalmar shira takan nuna saye takan kuma nuna sayarwa a lokaci daya asalin kalmar abin da yasa take da fuska guda biyu tana da nasaba da mu'amala da ake yi wajen tabdilatil uruda a da lokacin da babu kudi a hannu babu zinari ba azurfa ba naira babu dala abin da mutane kawai suke yi shine idan yana da gero wanda zan sayar kai kuma kana da masara wadda za ka sayar ni sai na ɗauka sai na baka kai ma sai ka ɗauka sai ka bani ko da asali haka ake sau da yanzu ni kamar na sai da gero ne kai kuma kamar ka sai da dawa ne har yanzu eh, masara kai har yanzu kuma ni kamar na sayo masara ne kai kuma kamar ka sai gero ne saboda ni abin da na yi a lokaci daya na sayar ne na sayo kai ma abin da kai a lokaci daya ka sayar ne ka sayo za ka shi sa ake magana ake amfani da wannan kalma a wurare guda biyu shira'i sayarwa wato kenan da kuma sayarwa kuma a duk lokacin da mutum zai sayar ko ya sayo aka samu wato kenan sayarwa ana samu abu akwai abin da ake kira a saman al daga baya kenan lokacin da aka samu kudi zai zama wannan shine kudi na shine ake kiransa athaman wannan shine abin da nake saya nake so na saya shine ake kiransa almuthmin to dole za a samu canji tsakanin wayannan bambancin su in an ce thaman shine abin da kake bukata ba a take a lokaci ba amma kuma kaya ne wanda ke zai maka amfani zai rufa maka asiri amma ba direct ba in an ce muthmin shine abin da kake bukata a take a wannan lokacin misali a ce ina da naira dubu kuma yana jin yunwa ga kuma masa ina so in ci zan dauki ba zan inda wannan dubun nan ina da su cikin masallacin nan za su amfani da ni a ka dalilin yunwa zan dauki dubu dubu ina ta ci kaga ba zan ci ba amma zan iya amfani da kudi in sayo abin da nake bukata sai na ba da kudi sai wato kenan a bani abin nan so da duk abin da ya zama na bukatar kusa kusa yanzu shine ake kiransa al abin da yake na bukata in an jima shine ake kiransa wato kenan at-taman saboda cikin ciniki guda biyu kullum ana tsammanin za a samu saman za kuma a samu wato kenan muthmin to a ka'idarsa har yanzu tun da sayarwa zan yi ko sayarwa zan yi ina buƙatar lokacin da zan ba da buhun gero ɗaya in samu buhun masara da rabi a gurinka ɗaya eh, da rabi ko kuma lokacin da zan ɗauki naira dubu ɗaya in baka in sai wani abunka to wani abin ya zama na dubu ɗaya da wani abu shine in an yi haka ni na ci riba a cikin kasuwanci na Allah madaukakin ce, yace ulaika rujul tijaratan lan tabur wanda su da wanda suke tsammanin samun kasuwancin da babu wato kenan asara a cikinsa ashe kenan kaga duk lokacin da za a samu wannan tabadul din ana bukatar a samu riba to yanzu anan Allah madaukakin sarki sai ya ce wa'anda za su je su yaƙi su ne wanda za su ɗauki duniya su ɗungurungun su bayar sai kuma su karɓo wato kenan lahira ya kamata a ce kenan da za ka ɗauki duniyar ka ka rai? Kasuwanci ya zama da riba don haka kuma wannan kasuwanci shine jihadi za ka ba da ranka shine ka ba da duniyarka da dukiyarka da komai da komai ka sai a baka lahira to sai ya zama kan cewa idan lahirar ba tafi duniya ba akwai riba babu riba to yanzu abinda Allah maɗaukaki sarki ke so ya karantar da mu a wannan guri shine cewa lalle lahira tafi duniya don haka duk wanda yake yana da kyakkyawar fahimta ya dauki sa ya bayar ya karbo lahira amma me yasa za a ce duniya ta fi lahira a lahira ta fi duniya misali mukaddara a rayuwa za ka rayu shekara mukalla a ce za ka rayu shekara 55 ko 60 kafin ka mutu a cikin 55 ko 60 din nan in ka lura za ka ga dole akwai lokacin da ka nuna akwai lokacin da baka nuna ba lokacin da kake kaman wannan yaron kaga ɗin ɗinka gaba ɗaya kai iyaye suke su ne za su maka riga su ne za su saka makaranta su zaba maka irin karatun da za ka yi ko su saka aboko ko su saka islamiyya ko su kai ka almajiranci su ne za su yi maka kaza da kaza da kaza da sauransu amma akwai lokacin da za a tafiya in ta yi tafiya za ka kai matsayin da za ka sun saya maka abinci kullum suke saya maka abinci za ka ce a ni ba na son wannan abincin ba shi da ke bukata ba a su saya maka yadda ka ce ba wannan yadda ke bukata ba a sa kawo makaranta ka ce a ba wannan makaranta ga makaranta to kwakwalwa ta fara nuna kenan ta zama zata abin nan to daga wani lokacin zuwa shekara hamsin da biyar fa shine iyaka rayuwarka wadda take kake da hurriyar zartar da abin da ranka take so sadaka in ka duba zaka lokaci ne wanda ke karami ita kuma lahira rayuwa ce wadda take batta da kaidi wannan duniya hayatun muhaddada daga iyaka lokacin da ka zama kayi gidanka kayi komai da komai zaka iya tattar da komai da komai zuwa dan lokacin da zaka mutu ga dara shekara 60 ko 70 dan wannan lokacin shine firar din kaga hayatun muhaddada kuma kowa baya iya tsallakewa wannan lokacin inda kullum muna gani wannan ba shi da abin nan wani ma ba zai kai haka ba amma lahira fa hayatu ne gairu muhaddada saboda idan ka dauki wannan ka bayar abinda zaka samu a can kuma zai tafi zai tafi zai tafi zai tafi zai tafi iyaka inda babu iyaka to wannan ka kaga tijaratul lantabur kenan kasuwanci wanda yake ba shi da wato kenan asara a cikin sa to irin wannan kasuwanci shine Allah madaukakin sarki yake kiran mu anan gudu cewa falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna hayata dunya bil akhirati wanda suke sai da rayuwa duniya dan su karbo wato kenan rayuwar lahira to wanda zai iya tambaya amma me yasa Allah madaukakin sarki zai umarci a yaki yaki ai kashe kashe ne musamman in ya in ya in ya ra'ayin nasa daga irin mustashirikun orientalist ɗin nan wanda suke suka musulunci cewa musulunci dama addini ne yaƙe yaƙe musulunci addini ne yaƙe yaƙe musulunci addini ne yaƙe duk lokacin da musulunci zai yi wani yunkuri saboda ya ci gaba ta hanyar jihadi sai ce ai musulunci addini ne yaƙe amma ba su wayannan masu magana din za ka ga lokacin da su kuma daulolinsu na kafirai suke murkushe wasu dauloli su ba za a ce addininsu na yaƙi ba ne kowa ya san abin da salibiyin suka yi a ƙasar palestine lokacin da aka yi yakin da ake su crusade irin kashkisan gilla da kirisoci suka yi a duniyan nan lokacin crusade kowa ya san wannan kowa ya san irin subjugating din dauloli da amerika take yi wajen ta murkushe wannan daular babu dalili ko na tsaye na zaune ba su da nasaba addinin su ba iri ɗaya ba kabilar su ba iri ɗaya ba su tafo su zo su sallada fawa su kama ƙasa su karya ta su kama shugabanninta su kakkashe su su ɗebi dukiyarsu duk wannan wato kenan zalunci ne amma a hakan ake ta musulunci shine addinin da yake umarni da yaƙi wanda su ba yaƙi suke ba to imin da ya nazari sai karanci tarihin duniya ya karci tarihin yaƙi zai fahimci cewa da can allah maɗaukakin sarki dokar sama ita take hukunta ɗan adam lokacin da aka sauko da saƙon allah ɗan adam ya bi doka daga sama take zuwa ta hukunta ɗan adam wannan shine abin da ke faruwa da adawa da aka aiko musu manzo da suka yi taurin kai doka ce ta zo daga sama ta halaka su ba ka bane Allah ya hore musu rihan sarsarar atiya Sakar ha alihim saba layalin wa thamaniyata ayyamin samudawa da suka ki bin umarnin da Allah madaukakin sarki ya saukar musu da aka saukar musu da shi fa sa'i sa'iqatu wa antum tanzurun tsawa ta zo daga sama duk ta dinsu ɗinsu duka gaba daya suka mutu dukansu gaba daya. haka mutanen annabi nuhu da suka ke ruwa tufa na ya zo shi ya gama da su to hakan nan ne hakan nan ne yake faruwa Allah maɗaukacin sarki bai ba da izinin yaƙi ba face sai lokacin da 'yan bani isra'ila su da kansu suka nemi izini a ba su su yaƙi don su hukunta wanda bai bi gaskiya ba Allah maɗaukacin sarki ya ce alantar ilal ladina alam tara ila mala'in min bani isra'ila ila al mala'i min bani isra'ila iz qalu li nabiyyin lahum mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah kaga su suka nemi a basu to haka idan sun nemi a basu daman yaki sai Allah madaukakin take ba su daman su yaki sai Allah ba su daman su yaki wannan an samu haka a cikin yan bani Isra'ila amma wanda Allah madaukakin sarki dokar sama ta ba da dama a je a yi yaƙi da authority directly ba sun da zama ba daga gurin Allah maɗaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam shi kare aka ba shi wannan shi aka ba shi wannan Allah maɗaukakin sarki ya ce fa liqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayatad dunya bil akhirah Allah ne ya ba shi wannan umarni saboda haka ashe kenan yanzu da dokar sama ita take hukunta mai taurin kai yanzu ku musulmi Allah sai ya ba ku wannan darajar an ba ku dama ku hukunta mai taurin kai wanda ya ce ba zai karbi gaskiya ba kuma Allah ya yarda da wannan Ta gaba na farko daukaka ne a gare ku ku musulmi ba ma abin da ya kamata cewa to kenan kun shakkan sa bane don aka shi yasa da zarar musulmi sun rike wato kenan sunan jihadi za ga musulunci yana ci gaba mutane kuma suna shigowa cikin addinin musulunci wannan kenan sannan na biyu idan muka yi la'akari wanda ya karanta tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa yaƙin da aka ba su da ba su yi da farko Allah maɗaukakin sarki ba ya kan turo a yaƙi ne saboda ƙin al'umma ba ko saboda azabtar da su haka kawai ba tare da dalili ba akwai abin da ake kira horiyatul ikhtiyar mun karanta a baya amana da Allah madaukakin sarki ya ba wa wato kenan duniya gaba daya inna aradna al-amanati ala samawati wal ardi wal jibal sai yace fa abaina an yi yahmilnaha wa ashfaqar minha ko duk sauran halittu sun ki daukan wannan amana kuma duk sauran halittu sun ji nauyin wannan amana din da aka basu dauke ta ba wa hamala hal insan sai dan adam ya dauka ko to dan adam din da ya dauka sai Allah ya bashi abin da ake kira hurriyatul ikhtiyar yancin zabi ta yake cewa fa sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur saboda an ba shi dama in ya ga dama musulunci in ya ga dama ya abin nan amma tunda akwai amana da suka dauko alkawari da suka dauko sai ya ki cika amanar Allah ce inna atadna zalimina nar to haka a bashi sa sai Allah ke hukunci da kansa amma a yanzu sai Allah madaukaki take ba da dama wato kenan ai a kira shi zuwa ga addinin musulunci to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awarsa in ka lura wanda suke bisa raunana ne raunana mutane ne raunana ne talakawa ne irin na irin ka haka suke bin sa su da karfi su da hila ba su da dabara ba su da komai sai dai gadara su da imani su kai da Allah madaukakin sarki ya basu a lokacin da Allah madaukakin sarki saukar da kaya sayuhu zamul jam'u wa yuwalluna dubur za su gama tara kayan yakin nasu kuma za su juya a guje suna gudu sayyidina umar yayi mamaki yace wa ayyu jam'in wani irin mata ba sai ba ai wani irin taro ma za su yi ba sai sun yi wani taro ma ai ba mu da karfi za mu amin ba mu da karfin da za su za su za mu ma daga musu hankali ba za mu yi shiga cikin hankin su da kudundunu ba ba ma sai sun tara wani jam'i ba ayyu jam'in wa nahnu du'afa sura kaga isharar cewa musulmi raunana ne a wani lokacin amma abin mamaki sai gashi lokacin da aka zo aka yi yakin badar sun tara jam'un nasu kuma sun gudu wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa tun suna makka prophecy ɗinsa sai ya tabbata shekara ta biyu bayan an sun dawo madina a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ce sanasimuhu alal kurtum wallahi za mu masa alama a karan hancinsa in bai shiga taitayinsa ba ko sayyidina umar ya sake cewa <laughs> eh wa ayi simatin wa nahnu du'afa ya za a yi mu yi masa irin wannan alama a ce a samu mutum kaman walidi dan magira a makka a sari hancinsa yadda muke rauna nan nan sai gashi a yakin batar an sare hancinsa ya tabbata to saboda haka duka wa'annan yana nuni cewa wa'anda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi a galibiyar su raunana ne ba su da karfi to sai ya zama na wa'ansu sai suka zo suka tsaya suka ce wato kenan ta ma ba za a bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba alhali dan adam kamar da muka faɗa baya yana da hurriyatul ikhtiyar an ba shi dama ya zaba in ya ga dama ya karbi musulunci in ya ga dama ya kafircinsa Allah madaukakin sarki dama bai tilasta abin nan ba yace la ikraha fi din ka tabayyana rushd min al babu tilastawa amma idan wani ya zo shi shi shi zabi ka ai dama aiki ne na hankali a baka dama kai amfani da hankalin ka ko hankali kuma baya aiki a inda babu zabi mun gane idan babu zabi hankali ba zai aiki ba misali a ce wani abu za a yi to ya za a yi ka ce ai wannan hanya ita ce kadai duk wanda ba nan yi ba abin nan akwai bukatan aiki da hankali nan duk wanda yake so sai dai tarihi bi kawai ko kuma ga yanda aka ce ayi kawai shikenan in za ka yi kai haka ba za ka yi kai haka ba yanzu ba magana hankali dama al'akalu la yu'mal illa inda badilat sai akwai akwai choices akwai options ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan yan an ga dama a ta nan an ga dama ayi wannan ayi ga dama sai hankali ya aiki sai ya tsaya ya duba ya gani wanne ya kamata sannan sai ya zaba anan da aka ce faman sha afal yomi faman sha afal to yanzu idan wa'insu suka zo suka tare hanya suka ce ba za a musulunta ba kowa ya tsaya a kafircinsa kowa ya tsaya a kan yanzu sun zaɓin da aka ba mutane sun hana shi za ka sun ɗora su akan abin da yake ba daidai ba to wannan hana zaɓin nan hana 'yancin nan Shi ne dalilin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya bada dama a manzansa sallallahu alaihi wasallam su je su yaki saboda a kauda waɗanda suka hana mutane a ba su dama su zaɓi abinda zai tabbatar mana cewa sahabban maza Allah sallallahu alaihi da sahabbansa da suka yi yaƙi ba sa tilasta mutane a musulunci amma suna karya waɗanda za su hana mutane su zaɓa shine duk garin da musulunci ya ci har zuwa gobe za ka iya samun kafirai ka ɗauke maka da madina za ka iya samun wanda ba musulmi ba ka je ka samu misra za ka samu wanda musulmi ba ka je sudan za ka samu wanda ba musulmi ba ka je iraki za ka samu kiristoci a lokacin sadan hussein tarik aziz deputy dinsa kirista ne ka je iran har kwanan gobe za ka samu kiristoci Kaje duk kasashen nan da kaje je za ka samu wato kina akwai waɗanda ba musulmi ba inda musulunci yana tilasta mutane da ƙarfi da duk garuruwan da musulunci ya shiga ba za ka sake samun kafiri ba kuma za a murkushe kowa amma abin da ke kawai ana kauda waɗanda suke ba da hana zaɓi ne sai a ba talakawa zaɓi sai ka shekaru sawar in sun yi nazari da kansu kwakwalwarsu su dawa su sai kenan sai su zaɓi addinin musulunci to wannan shine ainihin dalilin da Allah madaukakin sarki yace a je a yaƙi kuma ma duk da haka farkon yaƙi Allah madaukakin sarki ba cewa a je ayi yaƙi ba sai ce su yi a matsayin kariya su kare kansu su kare kansu saboda an hana su an takura an hana su musulunci a maka musa bin umar za a kama shi a daure shi a sa masa mari bilalu za a kama shi a ɗaure shi a kwantar da shi a ɗora masa waye duk wanda yake kokarin bin annabi sallallahu alaihi da karfi ake hanawa to kaga sai su zo su ya rasulullah a bamu izini mu yaki sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake ni lam umar bil qital wala ba umurce da yin yaki ba kai hakuri isbiru kullum haka kullum haka sai daga ba sai aka saukar da uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir lalle wa'anda aka zalunce su nan Allah ya ce su je su yaki ma'ana su je su kare kansu daga baya tukunna aka ba da dama wata kenan buɗaɗawa saboda haka musulunci baya tilasta mutane kan sai sun shiga musulmi sai sun shiga musulunci kuma amma baya barin waɗanda za su hana mutane zaɓi a hankalinsu ko su zaɓi musulunci ko su zaɓi abin ba musulunci ba wadda yana daga cikin wato kenan dalilan da Allah madaukakin sarki yasa ya bada izini wato kenan a yakin nan saboda haka tita falikati fi sabilillahi alladhina yashrun alhayatid dunya sannan cewa dai masu sayan rayuwar duniya a madadin wato kenan lahira in kai nazari akwai abin da ake kira al'ananiya al'uliya shine wato kenan bari bari misali na ci abinci ko ka ci abinci ka fito da naira ka ɗari a aljihu sai ka samu wani mutum shi wannan mutumin shi kuma a cikin yunwa a cikin halin kakari kayi amma ɗari nan naka kuma kana fasanta fa sai dai tunani ka ce wula Allah wannan mutumin tun jiya bai ci abinci ba sai ka ɗauka ka bashi mutumin da baka taɓa ganin sa ba da ka bayar dan me ka bayar ne kamar don Allah don ka samu lada a gidan lahira yanzu wannan miskinin ka fi so ko kuma kanka ka fi so eh shi daga shi yana jin yunwa ya rasa kuma yadda zai yi ga ɗarinka kuma ɗarin naka nan kana son ta kana da bukatar da ita sai ka tabbaci cewa lalle yana da bukatar abinci sai ka ɗauki naira ɗarin nan sai ka bashi baka san shi ba bai san ka ba kai tafiyar ka in ka lura kanka fa ka gina a gidan aljanna wanda shine ake sa al'ananiya al'uliya mu muna da son kanmu a duniya muna da son kanmu a cikin al'amura mu wawashe wannan mu wawashe wannan mu wawashe wannan amma wannan ana kiranta al'ananiya al-mazmuma son kai wanda yake abin zargi don ka haɗa mai nan ka haɗa mai nan ka haɗa hada mata yawa duk abin a'a ka yi abin da idan ka bayar za ka je ka sami ninkin ba ninkinsa a can wato yanzu kanka ka so fa ba wannan mutumin zahiratan kai kake so ba a kanka ka gina kuma can ka samu opportunity ka samu da yi utilizing dinsa saboda wato kenan gina can to wannan shi shine ake kiransa al'ananiya al'uliya da haka idan mutum ya je shi a gurin yaƙi yana Allah Allah madaukakin sarki ya ce wa man yuqatil fi sabilillah fa yuqtal aw yughal aw wanda duk ya tafi yaƙi fi sabilillahi tana iya yawa a kashe shi tana iya yawa kuma yayi nasara to lokacin da ya je shi aka kashe shin nan ya samu matsayin shahada shahadan nan kuma ita ce za ta ba shi wani abin da wato kenan zai mallake shi a rayuwarsa ta can ta har abada don haka ya ba da wannan ƙaramin ran ya samu wata yaron kenan wani babban rai a can yanzu wannan ma'ana kirasa kiransa al'ananiya al'uliya mun gane wannan amma da ya bada kan nasa nan fa wato idan mutum ya je yaƙi waɗanda aka suka fara na farkon nan in an kashe su musulunci kuma ya ci gaba za fa a zo a gina daula ce ta musulunci kaga su sun bada ransu saboda musulunci ya ci gaba duk abin da aka gina akan wato kenan ladansu ne da aka ransu suka bayar don waɗansu zo su gyaru haka ne sun yi sacrificing ne sun ba da ransu ne don waɗansu su zo su zanna lafiya don waɗansu su musulunta shi ba ya riga ya musulunta already amma ga wani yana buƙatar musulunci amma an tare an hana shi musulunta sai ya je ba da kansa aka kashe don wancan din ya musulunta kaga kamar misalin da muka bari kenan yanzu daidai yake da wanda ya ɗauki ɗarinsa ya bayar a miskini ina tsammanin miskini zai amfana amma shi ne zai amfana yanzu ya ba da ransa don wa'insu su samu musulunci su musulunta alhali kuma alhali shi a shi kansa ya taimaka wato kenan a cikin wannan don haka akwai wato kenan riba akwai kuma wato kenan hasara hasaran da nake nufi shine za a iya maka rauni za a iya kashe ka amma wannan ko ba hasara ce ta zahiri ba hasara ce ta rai wanda yake mutum zai ce ci ribar ta gobe kiyama saboda haka Allah madaukakin sarki yake fa yuqtal ayyugalib yughlib fa sawfa nitihi ajran adima da sannu zamu eh, eh, bashi ladan mai girma daga cikin masu kawo tashwishi a cikin musulunci akwai wanda suke cewa an ce qur'ani ya ce idan mutum yayi shahada wala tasabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya kar ku yi tsammanin wanda aka kashe su a yakin addinin musulunci matattu ne a'a rayayyu ne inda rabihim yurzaqun ko ce to ya yasa idan mutum yayi shahada idan muka je daga baya in muka tona kabarinsa ba za mu gan shi yana da rai ba kaga akwai tanakudi ana tanakudun malana illa sukuta laha wa anna uza bi maulana minan nari yadun bi kamsu ma'inin azjidin wujen ma balu haqudat fi rub'i dinari ga qur'ani ne yace bal ahya'un suna raye mun je mun tona kabarinsa ya yi shahada kuma mun samu yari diddige to ina zamu ya zami da wannan sai malaman tafsiri suka ce a to ai a fahimci ayar mana Allah madaukakin sarki bai ce shahidai suna nan a haya'un kun ba sai ce bal a haya'un inda rabbihim <laughs> suna na rayayyu amma a gurin wa a gurin ubangijinsu ba a nan gurin ku ba hmm? bal a ya'un inda rabbi rayayyu ne amma a gurin ubangijin amma wanda ba a shahada ba zai iya zama batacce ko ya zama mayitin ya zama gawa matacce amma su a gurin ubangiji su rayayyu ne to saboda haka kaga kenan ashe ba su yi hasara ba a lokacin da suka ba da ransu na Allah yake cewa fa sofa nudim ajran azima ya tabbata a wasu daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kashe su daga cikinsu akwai abdullahi ko baban jabir jabir bin abdullahi kullum muna karanta hadisi an jabir bin abdullahi to wannan abdullahi abdullahi bin haram bayan ya yi shahada iya ga abin da Allah maɗaukacin sarki ya tara zai ce ubangiji a dawo da ni duniya mai dan yi bayani kaɗan <laughs> a mutane don da suka je su Allah madaukakin sarki ya tara su ya ce musu to duk abinda da suke so su fada suka ga abubuwan da Allah madaukakin sarki ya tara ya ce ya ubangiji a dan bar da dan koma Madina in dan yi bayani kadan tunda ka ce duk abin da muke so mu roka sai ya ce ya Abdullahi laqad haqqal qawlu minni annahum ilayhim la yarji'un man jaa ila huna la ya'udu ila hunaka na riga na yi magana cewa duk wanda ya mutu ya tafi kenan ba zai dawo ba wannan magana ta riga ta gabata a gare ni saboda duk wanda ya zo nan wato kenan ba zai koma ba to duk da haka da shi da wanda suke tare da shi na shahidi sai suka ce Allah ka isar ma mutanen mu cewa mun hadu da kai mun yarda da kai ka yarda da mu ka ba mu imomi kaza kaza kaza da sauransu Allah ce wannan zai isar musu ta ka saukar da aya wanda daga baya aka shafe ta tana daga cikin ayoyin da aka aka aka shafe su da a cikin alqur'ani ana karanta ta Allahumma ballik ikwanana anna qad wajadnaka faradita anna wa rizina anka haka zuwa karshen ayar to amma da yake ta bace riga an shafe ta tana daga cikin ayoyin da aka soke hukuncin su aka kuma shafe su wato kina cikin alkurani kan ne kita manan sak min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mislaha duk abin da muka soke na aya ko muka sa aka manta karatun da aka shafe ta ma a cikin musafin alkur'ani na ta bi khairi ha za mu kawo ta aya wanda take fi ta alkhairi ko kuma alal akalla za mu kawo ha wato kenan misalin ta to saboda haka Allah madaukakin take ce wa man yaqtal eh, wa man wa man wa eh, yuqtal aw yuglab fa yuqtal aw yaglib fa sawfa a ajran azima ko ya ci nasara ko abin zamu bashi wa kina lada mai yawa to saboda haka wannan shine matsayin wa tukinan shahide kuma malamai har yanzu suka ce shahadan nan da ake ta a gurin yaki akwai mukatan wato kenan mukaranci sharuɗanta saboda rai yana da muhimmanci a rayuwa ɗan adam aka da ku ba haka ba rai yana da muhimmanci dama ce wadda Allah ba da baka ka gina wayansu abubuwa saboda haka kafin mutum ya shahada akwai bukatar ya san akan abin da yake shahada nan je mun dai bayani kaɗan ba duk mutumin da ya je ba da kansa aka kashe ne shahidi ba don nan din Allah madaukakin sarki ke ce fakati fi sabilillahi sai ya zama fi sabilillahi purely addinin Allah yake so saboda sentiment baya shiga ciki kare wani rayuwar wani ya zama kawai ra'ayin wani kake karewa ba zai bada wannan damar ba kare duniyarka ba zai bada wannan damar ba kare kungiyarka ba zai bada wannan damar ba abinda kawai ake bukata a gurin shahada shine kayi abun nan dan Allah kuma musulunci wato kenan ya ci gaba a nan da kawai ake cin riba da yawa mutane za ka ga shahidai yau sun zama shahidan abin nan kawai inda mun taru muka ittifaki muka cewa na shahidi ne shi kenan ko da akan midiya ne ko da a akan shiririta ne mutum zai zai kirkiri wani abu na addini ya ce addini ne wanda shi ya kirkira ba shi ya kirkira nan da shekara talatin baya da suka wuce ma ba a irin wannan abin da sunan addini yanzu mutane suka kirkiro shi su je kuma su ba da su kuma a kashe kuma su ce wasu yi shahada a zo a yi ta tayal a kabarin mutuwa ce wani shahidi wani shahidi wani shahidi wani ana da kyau mutane su yi nazari in damar ta riga ta kubuce fita kubuce laqad haqqal qawlu minni annahu ilayhim la yarju man jaa ila huna la yaudu ila hunaka saboda haka imam muslim yana da kyau wato kidan mutum ya nazari akan abin da zai bada rayuwarsa to mu ji alaramma alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا Allah madaukakin sarki ya ce wa malakun me ya same ku ne kam la tuqatilu na fi sabilillahi ba ku zuwa ku yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah me ya faru me ya faru nan zai iya zama wato kenan jihadin da muka yi magana yanzu wanda mutum zai je ba da rasa ko a yi nasara ko a abin nan kamar da muka yi bayani a baya in an tafi jihadi Allah maɗaukakin sarki a cikin hadisi ingantacce ya lamince ma takaffala Allahu lilmu'min Allah ya lamince ma mu'mini in ya fita jihadi ɗayan biyu ko dai wato kenan ya samu shahada ko kuma ya ci nasara haka ne Allah maɗaukakin sarki ya lamince ko ya dawo gida da cin nasara da ganima ko kuma ya tafi abin nan ta haka shine eh, wanda suke cewa wato ke eh, wani hannu na tarabbasa bikum ko mene ne yawwa an yusibu kuma Allahu bi mai inda ke awa bi aidina su kafirai su ne wanda in sun fita yaƙi. ko dai Allah maɗaukakin sarki ya azabtar da su ta hanyar kisan su ko kuma ya amfani da musulmi wajen wato kenan azabtar da su amma shi musulmi in dai ya fita da wannan ikilasin da muka faɗa akan tsarin da ya dace to shi ko ya dawo ko kar ya dawo duk wato kenan riba ne a gare shi to amma abin mamaki shine zai iya zama a nan zai iya zama kuma a kowane irin aiki na addini ya zaga shi alkur'ani muke karantawa kowanne daga cikin mu akwai gudumawarsa da yake barwa dan addinin nan ya ci gaba a sakamakon sauraron karatun alkur'ani da muke karantawa ko kuma wani gina masallaci ko wani makaranta na addini ko wani abin da zai musulunci zai ci gaba ko ma menene menene ya sa musulmi suke wato kenan haka suke sanda da saiɓi akan wannan al'amarin to shine Allah madaukakin sarki anan yake tambaya wa malakum me ya same ku ne la katun da fi sabilillah ba kwa son ku fitar dan ku ba da ranku ko jinin ko dukiyar ku don addinin musulunci wato kenan ya ci gaba akwai bukatar ku ya hakan nan akwai bukatar ku ba da ranku sannan sai ya ce wal mustadafin me yasa ba kuwa ba da ranku da dukiyanku domin wato kenan karewa al mustadafuna aka raunana su gashi sun musulunta wannan a lokacin akwai musulmi a makka wanda sun riga sun musulunta kuma ana ta yin hijira su ba za su iya hijira ba ba za su iya hijira ba wani sahabi ina tsammanin ibn abbas yake cewa ni ina daga cikin almustadafi wanda aka raunana wanda ba za mu iya hijira ba akwai wanda kwata kwata su dawo hijiran ma daga maka zuwa madina ba za su iya ba ba kuma anan ba a ko'ina a duniya kamar yadda muka bayani cewa makasudin jihadi shine a kange mutanen da suke hana hurriyar zaɓi a mutane a ba da dama mutane su zaɓa to kaga idan ko za a haka sai an kau da wanda suke hanawa manyan shugabanni da suke hana musulunci ya ci gaba ko suke hana talakawa damar zaɓi to dole sai an share su sannan sai abin ya fito fili sai a tallata mutane sai mutane su abin to me yasa ba za ku yaƙi don a da wa'annan mutanen raunanan mutane a ba su dama su zaɓa in sun ga dama su kafircin su sun ga dama su musulunci ba shi ne Allah madaukakin sarki yake tambaya a nan gurin kenan kaga akwai bukatar mutum musulmi ya bada kansa don taimaka ma wanda yake mai rauni ya bada dukiyarsa don taimaka ma wanda yake mai rauni ya fito a cikin abin nan a nan in muka lura da rayuwar sayyidina abubakar zai ba mu kyakkyawa misali akan wannan rayuwar sayyidina abubakar kafin musulunci ya bayyana yana daga cikin masu kuɗi a cikin makka shahararrun 'yan kasuwa kafin a ce wani karo sai da ya zama baya da ko kwandala ba shi da ko naira goma baya da ko nera goma saboda bi ya ba da dukiyar gaba daya a taimakon raunana na farko da ya fara saya bilal bin bin eh, bilal bin ya ke kinsa mini raba, barakallahu fi nafi bilal bin raba, ya sai bilal bin raba, uban gidansa umayyatu bin kala, sai da ya shato kudi yayin da ya ga dama sai da abakar ce ka sai da shi ce na sai dan yazo ya same shi yana azabtar da shi yana azabtar yace alamatu azib hadal miskin har yaushe za ku tsaya kuna azabtar da wannan bala yace sai yace sai bude baki sai yace masa anta absattahu ai kai ne ka bata shi da haka ka faishe shi mana ya ce nawa ne sai ya shato kudi ta sayar hakan eh, ya kirga ya kirga ya bashi bilal ya fito ya zama da sannan bayansa akwai zanira wadda wakil suke ta zinira ko zinira ko zanira ko zunaira wadda aka saukar da wakalar lazina kafaru lauka na kairan masu sabakuna ilaihi a kanta kafirai suka ce inda addinin muhammadu gaskiya ne wallahi da zanira ba za ta riga mu ganewa gaskiya ba ina ta inu su zanira ne suke bisa ko afa zanira ta ila rushidi har zanira za ta riga mu fahimtar wato kenan gaskiya wa islam ya tadu bihi fa sayqulun hadha ifkun qadim to wannan baiwar Allah saboda azabtar da ita da ake yi akan addinin musulunci sayyidina abubakar ya karbo ta yazo ya yantata ta ko ta bayar Allah na kiranta na hadiya shi ma yan kota yan tata da yawa wanda yake yake ta yan tasa har babansa ya kira shi yace ya bunai zo shi ibn abi quhafa shi abu quhafa din yace masa yace masa kai kana da kuɗi kana sayan rauna na mutane kana abin ka sai masu karfi mana masu abin wanda in matsala ta za su baka kariya a cikin garin maka amma wani ne ko ka yanta su za su maka sai ta a ba don wani abu nake bana idan Allah ne ba ni bukatar wani mutum ya zo ya taimaka min akan wannan ba ni bukata bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bilal ya ce madina ba dadi ba zai iya zama a madina ba da aka ce zai tafi jihadi kawai ya tafi jihadi ya tafi jihadi su ne kasan armenia su ne kasan sham su ne kasan ina ne su ne kasan ina ne wata rana a cikin kara ka kwatsawa cikin madina sai ga bilal an zo za a yi ziyara ta annabi sallallahu alaihi wasallam a wuce aikin haji aka ce ga bilal ya dawo kowa ya san shi a wajen kiran sallah aka ce yau kai za ka kira mana sallah da zai kwanta ma kiran sallah sai madina sai kuka kuka kuka kuka kuka bilal bai gama yan kwanakinsa zai tafi sai na baka ce ba za ka je ko ina ba ka zauna a nan gurin ka ci gaba da mana abin nan muna tunowa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bilal da buɗe bakin sai ce in ka saye ne dan Allah in kunta ishtaraita ne li ajalin lahi fada ani wa alamalin lahi ka kyalin jini aikin Allah in dai dan Allah ka sai ka kyalin jini Allah wa in kunta ishtaraita ne li nafsik in kuma dan amfanin kanka ka saye ne to ka rike ni na maka aiki <laughs> yace a abin bai kai har haka ba Allah ya kiyaye hanya ka dai daga wani hankali a madina aka yi bashi wata kenan ya tafi to irinsu irinsu ya ba da dukiyarsa don yantosu akwai wanda suka yi irin wannan da yawa daga cikinsu to allah maɗaukakin sarki ke cewa wai menene dalilin da yasa wa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi me yasa ba ku yaki don ɗaukaka addinin Allah wal musaddafina da kuma kwatowa raunanan mutane a ba su dama a yaki kafirai wanda suka hana su musulunci a ba su dama su zaɓi addinin musulunci su nan na minar rijali wani sa'i cikin mazaje da mata akwai mata da raunana akwai maza akwai da suna son su yi musulunci amma ba za su iya ba tarihi ya nuna mana matar fir'auna ba mumina ba ce amma tana ɓoye imaninta tana ɓoye imaninta saboda sanin matsalar fir'auna amma da fir'auna zai kaufa sai ta sami yanci haka akwai kuma wani mumini a gidan وقال qala rajulun ko وقال الرجل مؤمن rajulun mu'minun ko min ali fir'auna yaktumu imanuhu amma me yasa yake boye imanin sa a gidan fir'auna yake amma kuma yana boye imanin sa saboda azabtar da shi da ai a gidan fir'auna akwai matan da maza da aka kama su aka mai a cikin wuta ya tabarbaka aka ɗauko su aka jefa ga wasu suka aka jefa su da su suka soyi a ciki akwai wanda aka musa kan nan da sauransu kowa ya karanta kissar ashabul ukhdud kutila ashabul ukhdud zai ga yadda ake hana mutane addinin musulunci haka ne rauna na musulmi wa'anda suka yi imani a zo a kira su a tona rami a ce ku fada saboda kawai sun ce Allah shine ubangijinmu wa ma manaka minhu illa an yu'minu billahi al-aziz hamid alladhi lahu mulku samawati wal ard to saboda haka duka wannan ishara ne wanda take nuna cewa akwai mutane na wanda suke son addinin musulunci amma an hana su wannan damar to ku musulmi dole ku yi san hanyar da za ku yi wato kenan wajen ba su wannan yanci din wal wildan da yara kanana kanana alladhina yaqulu rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati zalimi ahla su ne mutanen suke cewa ya ubangijinmu ka fitar da mu a cikin wannan gari wannan mutanen wannan garin azzalumai ne Allah ka fitar da mu a ciki saboda sun rasa yadda za su yi wannan ƙari'a da suke magana shine makka garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira da yawa daga cikin sahabbai sun yi hijira su kuma suna zanna a makka sun rasa yadda za su yi amma hila da ta rage musu shine ubangiji Allah sai suke cewa rabbana akrijna min hadhihi alqaryati zalimi alaha Allah ka kawo wani dalilin zamu fita a cikin wannan garin wanda mutanen garin shugabannin garin azzalumai ne saboda ka kullum addu'a suke nan kullum addu'a suke nan to sun yi addu'a Allah ya ji kuma ya ansa sai yake cewa ku mu'mine ku yaki a ci garin makka da yaki don a yanto wa'annan mutanen su zo su addinin su to wannan kuma hukuncin sa ba zai tsaya a makka ba ya shiga kowane gari ya shiga ko ina duk inda za a samu musulunci ya shiga suna kangewa to hukuncin eh, wannan aikin ya riga ya hau kan wa'annan musulmi ربنا أخرجنا من هذه القرية ظالم أهلها وجعل لنا كو Allah ka sanya mana min ladunka waliyan wani majibinci daga gurinka Allah ka sanya mana Allah ka sanya mana wani wanda zai zo taimaka mana wali shine wanda zai zo jibinci lamarinka ya tallafa maka akan abin nan to da suka tashi addu'a suka ce Allah ya kawo musu daga gurinsa wani wanda zai taimaka yadda za ku lura da karfin imanin mutanen nan shine sai suka ce ba su ce waje Allah na waliyan min ladunka wai suka ce wala Allah min waliyan ko ba sai Allah ka kawo mai taimako ko wani iri ba mai taimakon ya zama daga gurin ka ne daga gurin ka ne shi muke so ya zo shi ya zama kai ne ka aiko shi kai ne ka umarce shi ya zo ya taimaka mana ko kuma kai ne ka dabbara shi ta hanyar da zai zo wa tukinai ya taimaka mana waje Allah na min nasiran Allah mu hukuncin sarki ka sa mana nasirar mai taimako shi ma ya zama ladunka daga wurinka Allah ka sa wanda zai zo ya kula da mu ya taimaka mana ya agaza mana mu fita a cikin wannan hali da muke cikinsa zo da kawai shine addu'ar su don haka Allah madaukakin sarki sai ya amsa musu daga cikin ansa da Allah madaukakin sarki ya musu sai ya kawo sulhul hudaybiya sulhul hudaybiya mutanen makka suka zo suka tsara yadda suke so yayi favorin din su annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakura sannan Allah ya bashi haƙuri mai tsananin gaske kuma yadda ni sahabbai suka kasa yi komai suka yi biyayya amma kuma tsarin da aka tsara wanda su suka tsara na san kai din sai zama kowane ɗaya sai ya zama musu wato kenan kuskure wannan ɗaya sai zama musu kuskure wannan ɗaya sai zama gaba ɗaya kafin shekara ɗaya duk sun wargaza wato kenan eh, wannan sharuɗa da su suka tsara ta haka Allah sai ba dama annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo wato kenan ya ci gari ah, da yaki haka Allah madaukakin sarki ya amsa musu ya kawo manzan Allah sassa da kansa da sahabbai sun zo wato sun rusa garin wannan nufin sun rusa kafircin garin wato musulunci ya zama har ma ya zama da kawai cewa in ma baka tafi ko ina ba ma daidai kake da kana Madina Allah ta'ala alam sun mu je malam الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا Allah madaukakin sarki ce allazina amanu wa'anda suka yi imani da Allah madaukakin sarki imani wanda yake tabbatacce yuqatiluna fi sabilillah su suna yin kital din su dan Allah ne kuma abin da muke magana yana tafi ko ba sa yin yaki Dan kansu ba sa yi dan amfanin kansu ba sa yi dan kare wani mutum personality dinsa ko ma shi waye sai dai su kare masa personality a matsayinsa na shugaban musulmi ko kuma mutum musulmi mai taimakawa musulunci amma dai ya zama shi shaksiyatan shi ne kawai suka sa a gaba da kuskure da ba kuskure ba da gaskiya da ba gaskiya ba shi din suke ba da kariya ba sa yin haka saboda ka in ya wuce gaba za a tafi yaƙi don aukaka addinin Allah za su bi da zaran ya yi kuskure ba za su bi shi akan kuskuren ba saboda haka an ce sharrun nasu man yusufu dinahu da dini a rahu mafi sharrin mutane shine wanda zai lalatar da addininsa don ya kare duniyar waninsa saboda ba a yi don kare rayuwar wani a matsayin shaksiya wadda take abin sai dai a matsayinsa na musulmi wanda za a yi don taimakawa addinin musulunci alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillahi suna yin yaki ne dan daukaka addinin Allah madaukakin sarki kadai wallazina kafaru wa inda suka kafirta kuma yuqatiluna fi sabilit tagut su kuma suna yi saboda tagut tagut mun riga mun yi magana a kansa kace shedan tagut ne ko yawwa jifti ma tagut ne yawwa duk wani abin da son zuciya ma zai iya zama tagutu duk wani abin da zai iya kawo tashwishi akan hanyar Allah zai iya daukan sifan dagut to haka dagut yana da ma'anoni da yawa wasu malamai suka ce yana da ma'ana biyar wasu suka ce yana da abin a dunkule shine dagut kullun so yake hanyar Allah ta karkace to duk wanda ya ɗauki wannan kai kuma sai zama saboda shi kake abin nan to kaga jihadin ka zai zama mai kyau ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana barkon mutanen da za a fara hisabi a kansu ranar tashin alkiyama mutum uku ne na farko shi ne shahidi wanda ya je muta gurin yaƙi za a kira shi a ce Allah ya ce masa na maka ni'ima kaza da kaza da kaza da kaza da kaza me ka aiwatar ya ce awon yi da amuna maka tafi yaƙi kuma amuna shahidai ai a gurin yaƙi aka kashe wa Allah ce masa kazarta ƙariya kake yi a gashi kuma gurin yaƙi aka kashe shi Allah ce masa ƙariya kake yi inna ma qatalta li yuqalu shaja'an kai yaki dan a ce kai wani jarimi ne saboda haka a masa hukunci ya tafi wuta jihadi fa ba ya kuma ba da rasa ya kuma yi shahada ko ba ka ba amma shahada muzayyifa ko jari ko ko menene ake kiranta shahada wadda muzayyifa wadda take ba ba ba ba ba ba ba ba ba cikakkiyar shahada ba to yanzu wanda zai yaki zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan samu mistake ya zama ba purely dan Allah yayi ba ya shiga wannan ya kake tsammanin mutanen ma yau to Allah ya madaukakin sarki sauka da daga cikin wanda za a bin sannan kuma mun karanta hadisi jiya inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani mutum da aka je zaka ce fulanu shahidun fulanu shahidun fulanu ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam bal huwa fin nari a wannan dai da kuka ce shahidi na yadda wannan ma na yadda wannan ma na yadda wannan amma wancan a wuta yake saboda ƴaƴan bani isra'ila wanda suke roƙon Allah ya ba su dama su je su yi jihadi Allah zai hada su da annabi su je su yi jihadin idan sun yi jihadin saboda ha'inci da za su yi kwaya daya Allah sai ki karban jihadin su na al'ummar gaba ɗayanta ko ai an ta sha karanta mana hadisin wannan wannan annabi din Allah ya ki karban jihadin gaba ɗaya jihadin ba ai ba saboda bai wa'in sun saci wani abu a cikin kayan ganima an bai jihadin an gama fa sun tafi da kyakkyawar niyya an yi jihadin kuma Allah ya ba su nasara kuma sun ci nasara an tara kayan ganima to kayan ganima lokacin konewa ake sai suka suka haka suka dauki wani abu suka haka suka yi mursisi to in annabi bai gani ba laya gani da aka sai Allah bai karbi jihadin nasu ba har sai da suka ɗauko wannan abin suka dawo da shi suka zo suka saka ta sannan sai Allah karbi jihadin nasu to saboda haka Allah madaukakin sarki ah, ya ce wa'insu suna yin yaƙi don Allah wasu suna yin yaƙi wato ke nan ɗagutu sai ce fakatulu auliya a shaytan amma ku musulmi ku yaƙi wato kenan mutanen shaidan duk majibintan al'amuran shaidan wato kenan ku yaƙe su na kai da shaidan kana da ifan lalle haƙiƙa wato kenan maki da shaidan ta kasance tana da rauni ma'ana shaidan yana da hila hila kala kala kala kala kala kala yake da ita yana da dabaru kala kala daga cikin hilolinsa ya yi falayin guda ɗaya ya sa annabi adamu ya fita a aljanna aka zo aka zubar da mu a nan yanzu ga ma cikin garin damban muna zane ba da aka bada ba don wannan hilar da ya ba da muna aljanna daga cikin hilolinsa yakan wato kenan hada mutane da mutane yakan yi duk abin da zai yi kowa ya zama kafiri kowa ya zama arni kowa ya zama mai shan giya kowa ya zama ya yi ta baka dalilai wanda za ka yi justify din rashin gaskiyar ka cikin dukkan al'amura to amma Allah madaukakin sarki sai ce innaka la shaytan kana da'ifa duma kiransa tana da rauni menene raunin ta yaya za mu gane raunin hausawa suka ce wai wai menene ba na sayarwa ba ne ta gagarewa ta gagar kwandila in biliyan kake da shi triliyar kake da shi gashi wannan abin naira goma ake sayarwa to ba zan sayar ba triliyar ɗin duka zo ka zuba su a ɗauki kayanka ka tafi abinka ba don sayar ba to wai ba zan sayar ba ta gagari dila, haka da ba haka ba to duk irin hilolin da yake da shi duk irin kaidin da yake da shi duk kaidin da yake da shi na sa idan ka tsaya a iyaka hirzi na qur'ani ka gare shi bayan da zai da kai bayan duk da ba zai yanke kauna ba malamai suka ce shedan bayya yanke kauna har lokacin da mutum zai mutu bai zai taba yanke kauna ba dan haka shi yasa kullum ake son mutum ya zama a cikin hirzi hirin shi da kullum ya zama tsakaninka da shi din nan akwai ta'awuzat zikirorin da aka koya mana safe da yamma rece din nan wanda su sa sai karanta da mu duk suna daga cikin wasu yawan karatun alqur'ani yana cikin abin da yake nisanta mana su ikhlasi da muke a cikin al'amuran mu yana daga cikin abin ga dai yanda za ka yi ha'incin ko to ba zan yi ha'incin ba da zaran baka yi ha'incin ba baka fada tarkon sallah ga yanda ya kamata ai kaza to na rashin gaskiya da zaran baka yi ba baka fada to ba zan yi ba ko kaman kaya ne na sayarwa to ba zan tsayar ba mun gane wannan sadaka formula shine duk abin da shedan yake so ka ce ba za ka yi ba to ka gama da shi ka gama da shi shedan yakan ce dan adam ina halakar da dan adam ta hanyar sabo wa huwa yuhlikuni bi tawbati shi kuma yana halakar da ni ta hanyar tuba ya je ya sa kayi wannan kayi wannan kayi wannan kayi wannan ce kai astagfirullah shikenan ka rushe duk abin da yake ka rushe da haka Allah madaukakin take ce illal ladina taqaw idza idza masaw eh, da'ifu min ash-shayatin ko tazakkaru masu takawa masu tsoron Allah a matsayin su na ƴaƴan adam wata za su za a samu abin da ake kiransa zalla li kulli jawadin kubutun ko to duk lokacin da matsala ta same su suka danyi wani kuskure tazakkaru maza maza sai su tuno sai su dawo hankalin su a ah, mai bai dace ba wallahi tace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah fa idahum mubsiruna sai kaga sun dawo a cikin basirar su sun gano ba za su taɓa yin israri a kan zunubi ba kam sun dai yi wannan ɗin to Allah ya Allah ya yafe shikenan ba za su kara ba to duk wanda yake da wannan ɗabi'an to kai da shaidan a gurinsa mai rauni ne ko ya loka ka kayi kayi din a matsayin ka na dan adam da ya ce kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim astaghfirullah shikenan magana ta mu ko ya zo zai saka wasu wasu kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim shikenan zai gudu zai gudu duk lokacin da aka zo za ta da kama sallah yakan gudu in ya ga dama in an gawata da ikamar ya dawo saboda haka Allah madaukakin take ce kai da shaidan yana da rauni ba za ka gane wannan ba sai ka koma zuwa ga Allah da ka koma zuwa ga wurin Allah to sai zama Allah shine mai taimaka maka in dai Allah zai taimake ka kuma shikenan shaidan ba zai samu wato kenan nasara a kansa ba inda kai da shaidan kana ifa to mu je Allah rahma lokacin to to alhamdulillah za mu dakata nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dama aiki da shi Allah ba mu ladansa Allah kuma saka mana da alkhairi Allah amfana da mu shi abinda muka kuskure kuskure daga gurin mu ne da kuma shedan Allah ya gane da mu kuskuren ba mu ikon gyara ya kuma gafarta mana